نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يهده فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mara gudu ma Allah ma da sarki da gani kuma ko sarki ba mu da wannan ranar da ta barka ta lahadi ashirin da uku da watan shida a wannan shekara ta dubu da talatin da biyu dubu da ashirin da watan nuwamba shekara ta dubu da goma sha biyu domin ci gaba da karatun wannan littafin albarka al'adura filasitiya ta shekul shine darasin na goma a cikin wannan na da na jiya shekul islam ibn tayyiya ya buɗe fasali yana mana bayanin abin da yake shi ne na biyar daga cikin shika-shikan imani da ranar tashi aljanna kuma yi lissafo mana abubuwan da suke shiga ƙarƙashin wannan shi kama tun daga abin da ya shafi tambayoyin kabari da mutumomin kabari azabar kabari da mutumomin kabari da kuma abin da ya shafi yadda za a auna mutum da aikinsa da takardar da aka rubuta ayyuka din da kuma hisabi da alhawar da ashirar ya lissafi wani da abubuwan da suke karkashin imanin garan tashar kiyama yanzu za mu ci gaba akan haka ma'ana kan kudi abubuwan da suke shiga ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama shekul islam ibn taymiya rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa awwalu man yastaftihu ba'da al-jannati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa awwalu man yadkhulu al-jannata min al-umam ummatu wa lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi al-qiyamati thalathu shafa'at أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أو يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم فيدخلهم الجنة وأشراط ما تضمنت ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتحاصل ذلك مذكورا في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم المعروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجبه شغل الاسلام ابن تيميه يجي ماذا ان يمكن باية ان اقرأتم من يجي هنا يجي فاذا عبروا عليه على وجه فتح من سكه صلت سرائي وقفوا على قنطرة za a tsayar da su a wani wuri da ake kira kantara daular jannati wannan shi wannan wuri mai suna kantara yana tsakanin aljanna da wuta sai ku tashi da ba'd min ba'd ana fatan ta gaira sai ai masu kisasi na abin da ya shafi wannan ya taɓa wannan da Allah ta'ala ce wa ja'ala ma fi shudurihim min jundin ikhwanan ala kulli sai da su gudun a lokacin da aka tashi su ya ko aka tantance su aka tsarkake su suka tsarkaku to suna na hafi da kolin janna sai a musu izinin su shiga aljanna kullum da kake ko abin da kana fadar wannan cikin bayan saboda hada shi da kada da muke da ta tsira a yanzu شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اول من يستفتح باب الجنه Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. dole ne a matsayin na halin sunna matsayin na musulmi ka gudunce a zuciyarka farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya kura da amincin Allah su tabbata a gare shi shine farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna shine farkon shiga aljanna wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umam farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummi ummatu zai ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don wannan akwai sakonin da na yawa da yake bayarwa farko wanda zai shiga aljanna shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mala'ika yana cikin aljanna ma ya Allah kira da aminci Allah su tabbata a garin shi yadda da mun karanta hadisin da kuma zai da sunan eh, shauri eh, muslim anan lokacin da muke karatu shahu suna na imam al-barbahari yake cewa ati babal janna zan je kofar aljanna in jiya in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da astaftihu sai in nemi da abu ne min aljanna din sai ya qulu da khazin nan an sai mai tsaron aljanna da ce yayi sai ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ce ai manzo Allah ne farin din sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce da kai aka umarta ta dan bude ne kowa ka kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon shiga aljanna kun lura da ko kuma al'umma shi a cikin al'ummai kenan ita ce al'umma al'ummar farko da za ta shiga aljanna kenan yanzu ko da an yi alisu magana ɗan mutane a jiya ne da su dubu saba'in an tallata da su wata wancan ku zazzabi an fitar da su ta can kenan da wani wani za a tosu da cikin aljanna ba Mai gane wannan dan ko dai mutum ya yarda da cewa ya dauke shi a jiya ne da mutum dubu saba'in ya zama ne ya warware abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ki yarda da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon shiga aljanna da waɗannan matsalolin ne la musulmi an abubuwa guda biyu ba su haɗuwa da zai ce ya ina da cewa manzo Allah shine farkon shiga aljanna kuma ya ce ya ina da cewa za a kashe shi a wata babbar riga a je a tallata da shi ta wani wuri a shigar da shi aljanna Allah ta'ala ya tsara kullum musulmi yana sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salatu shafa'at ba ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar da shekul islam bin kuma ya faɗa ana a farka a ranar alƙiyama yana da ceto nau'uka nau'uka nau'uka uku Allah ba ka mafi ce ne mutum waɗannan haka shekul islam bin kuma ya faɗa ana amma akwai tsare-tsare a kan haka na shi a gaban sha mai tawa wanda za a ba littafin ya tafi yana zaune ne ala rubuta mishi a shi ya tafi kun yi rage ku saboda ka idan abubuwa suna da yawa ba nan ne sai ya ambace su duka da sai ambace usul akalam ma ita Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yana da ceto guda uku kamar da shekaru suna yin kimiyya da an a cikin rukun guda biyu sun taƙauki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai babu wani mahaluki da ita tarayya da shi a cikin wannan a cikin gudanar guda uku yana da guda nawa biyu wanda yake shi kaɗai yake tare da shi to da in haɗa sauran ruwayoyin za a ga waɗanda yake da su sun ɗaura biyu waɗannan waɗanda suka keɓance shi shi shi kaɗai na farko amma shafa'atul ula amma ceton farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi shi kaɗai fa yashfa'u fi ahli al-mawqif zai yi ceto ga waɗanda suke farfajiyar alkiyama tunda ya karatun jiya mun karanta akwai wanda yake gani zikka za ta kama su har zuwa gwiwa wasu har zuwa cibi wasu har zuwa wuya ga rana ta zo gudu a wannan lokaci tsananin ya yi tsanani ana neman a je a yi Allah na ɗaukin sarki magana ya zo da yi hukunci ɗan aljanna ya san ya wuce aljanna ɗan wuce ya san ya wuce wuta kuma ba ta gane wannan da kyau to wannan wa zai zuki na Allah madaukakin sarki magana na a za wannan a za a wannan hukunci ba aljanna san ya nufi aljanna ɗaya yake san ya nufi wuta shi ne shekul islam bin bin yake cewa wannan ceto da za a yi waɗanda suke a filin alkiyama za a dinga zuwa wurin annabawa ne fa hatta yi ƙoƙarin nan yake ce hatta yi ƙoƙarin nan ba da wata rata al'anbiya har أبو أذكرت كثانيتي بعل تعالى يقول وجاء ربك والملائكة شكا شكا بعد دم زعل صلى الله عليه وسلم يجي يجمع حول الله مرة وكين في دواء نوشي لكذن دعليك شيء الله مرة وكين تركي يجي سند الشيشي فما يقول في أسفل حديث البخاري أسفل التوحيد بعد أن يتراجع الأنبياء بعد أن نبغى قوة نواجه ربعا يأتي يأجي ai ma Allah magana ya je ya hukunci abin da ta na farko dai al'umma za a dingina a wurin uba baki da shi da annabi Adam ya ce a a annabi ne a yi wurin annabi ne ya ce a a annabi Ibrahim shi ne Khalilur Rahman annabi Ibrahim ya ce a annabi Musa alaihi salatu shi ne Musa ba sai ba a ce kallan ba a cewa Musa kallon mu sai dai Musa mu na koyi ka ce Musa ka shi kuma ko ce Musa ka yi shi amma ce kallon mu barna yau eh, an magana Allah ga mutum eh? yau shi magana da Allah ne Musa halitta Allah ko kuma ba ba ya ce Musa yi shi ce kafin بالفتحة لام بالكسرة ياء السكون سكنة من وعيسى بن مريم بعيسى بن مريم عن الشفاعة دنجل دولن شيطان أزو أيما الأمة فسادي كل أسان دولك كل النبي رجل شيطان الله أما بابات أم بكى يما زاد بها ولا شيء آه يا شيء آه حتى تنتهي إليه هل يمن يتوجه من الله sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ceton shi ne cikin da yi Allah ya rubuta da shi a cikin Qur'ani aka an yada aka rabbuka maqaman mahmudan wannan shi ne matsayin da kowa yake kwaɗayinsa kowa yake madalla da shi kuma kujera guda ɗaya ce ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi a cikin dukkanin annabawa a cikin dukkanin manzanni a cikin dukkanin wani ne shugaban yadda baki da shi ne shugaban annaba baki da shi ne shugaban manzanni baki da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ke da wannan matsayin guda daya dukkanin annabawa kowannen su ya kauce to wannan cutar na ajiya da Allah ta'ala bayan magana ya zo ya hukunci dan aljanna ya san dan aljanna ya aljanna dan ya zo ya nufita ai ga an cuci mutane da halin da suke ciki ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da wannan kwada dan ce kai ka haɗe ne tun da ita ce ashfa'atul uzma babban ce ko da ki da shine kuma al-maqamu al-musnad dole ne ya zama da ta yi imani da wannan dan imani da wannan yana cikin abubuwan da ke karkashin imani da wannan tashi alkiyama wa amma shifa'atul thaniya amma ceto na biyu wanda ya yake ɗauki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi shi kadai fa yashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna zai yi ceto da ɗan aljanna su shiga aljanna kenan ko da lamba ka ta fito na shiga aljanna kana cikin ɗan aljanna ya Allah ka sanya daga cikin ko da kana cikin ɗan aljanna to kuma ba da zarar an ba ta ciki ne ce aljanna kuma za ka wuce ba sai ta jira ce ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude aljanna dan ka samu shiga sai kuma da wannan al'amura da shi ne ke cewa fa shi ba fi aljannati aw yadkhul aljanna wa hatan shafa'atan waɗannan ceto guda biyu khasatan la sun ke ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi shi shi kadai ta akwai ceto na uku wanda yake ɗanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai shine ceton Abu Talib wanda yake Abu Talib ya daina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya matsarar kariya a matsayinsa na dan dan uwansa domin da Abu Talib da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ya da ɗan kun ba da wannan da ke kuma Abdullahi mahaifin manzo Allah ya koma ga Allah ta'ala tun kafin a kuma ga Allah sallallahu ta'ala wa sallama ko kuma ɗan tafi da hajjiyar nan ga Allah sallallahu ta'ala wa sallama kenan ya rike shi kaga kenan yanzu an shi Abu Talib aga zama baka kenan ga manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama sai da haka sai ba shi wannan tsarin iya tsariya har Allah ta'ala yake cewa wa zun yamhauna anhu wa yamhauna anhu su din da gaban gansu. su ne ga waɗanda yake yan hauna anhu suna hanawa a faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan auna anhu shi kuma kana jin Kuma kun lura da kyau suna hanawa a faɗa shi ta ɓangaren ɗanci amma zama ne da shi ta ɓangaren abin da ya zo shi da shi abu kwadu yake cewa da kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al-bariyah dini laula malamatu aw ibar musabbatan law bi insan bi yace wala qad alimtu hakika tabbas na san bi annabiyina muhammadin cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min khayr adyan bariyati kenan shine mafi koci shine tsaftataccen addinin su da kasa zuwa yace laulal malamat da ba na kada azabin ba aw shigar musabbatin ko gudun kwaji a ce na da addinin nan a ce zane zane zane zane da ta samu da na ga addini to amma waɗannan abubuwa guda biyu gudun gari babbar abu yanzu ya ce da kristi ya ga addinin yara ya duka ya duka ya duka ba wannan ya sa ya tabbata akan addinin gargajiya Allah ta'ala ya raba mu da gargajiya wannan yasa ba ya ce Allah kira da aminci Allah tabbata a garin gurin ceton shi a wuta na a canza mashi daga wani wurin zuwa wani wurin sai da wurin da aka canza masu aka mai shi dan za su ji cewa ina ma su ne a wannan wurin kullum ke ko alhalin shi kuma zai ji cewa babu wani wanda ya ce shi Allah ta'ala ya muka to a canza daga wannan wurin zuwa wannan wurin ga wani mutum guda bayan da Allah ta'ala ce fa mata shafa'atu shafi'in malik zalimin min halulin wala shafi'in yuta dukan wannan bai shafi abu talib ba na canza mu musulmi daga wannan wurin zuwa wannan wurin Gara ne kenan guda uku kenan waɗannan duk sun shafi manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallam babu wani mutumin da yake baban shi ko wani nashi zai mutu yana mushriki sannan ne nemi cewa za a canza mishi daga wannan wuta zuwa wannan wuta ko da shi ya shiga cikin za ku wannan kenan shi wannan yake da su manzon Allah صلى الله عليه وعلى وسلم na uku to wannan ceto na uku ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran dukkanin bayan da Allah madauke wanda shekul sallallahu alaihi wasallam zai bayyana fa yashfa fi man istahaqqa an-nar zai ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta kamar ya cancanci shiga wuta mummunan aikinsa ya rinjaye kyakkyawan aikinsa karatun mu na jiya kenan kullum da ke ko duk da cewa muku mu mun mun da a karatu jiya Ba ban zaɓi kuma wanda da kyakkyawan da mummunan suke daidai wa daidai ba wanda shi ne tsundaren da muke mun yi bayanin cewa ga waɗanda kyakkyawan aikin su ya rinjaye mummuna ba kuma waɗanda mummuna ya jayi kyakkyawa amma ba magana wanda ya zo daidai wa daida ba da mummuna da kyakkyawa suka zama daidai wa daida amma muku sha ba ainihin yana cikin sharri sunna cewar suna su ne ɗan tozon la'arasu wa alal a'arasu rijal ya rubuna kullum kullum bisimahu su idan sanyin aljanna ya kaɗa sai su ji lamai da kulli ha wani wata ma'u da su shiga aljanna ba amma suna ta fatan su shiga saboda ka suka kora a ɗan aljanna wuce ido ba za su kawai ido in ta Allah ta'ala ta wai su rifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la tuj'alna ma'al qawmi zalimin haka za a karkatar da idanuwansu kuma su kalli cikin wuta kuma na laifin fifty fifty ne za su kalli cikin aljanna zuwa ga ɗan kuma su kallaci yan wuta Allah ta'ala ya tsare amma karshe al'amuran su kuma zai koma zai koma shiga aljanna ne da izinin Allah madaukakin sarki wannan shine tsimbaran da muke jiya شيخ الاسلام ابن تيميه يقول cewa fa yashba fi man haƙƙan ma sai ma ta la da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta saboda kyakkyawan aikin sa abin da mummuna aikin sa yarin jayi kyakkyawan aikin sa ko kuma aikin sa 50 Mana ya yi cikin mummunan da rinjayi kyakkyawa ta kyakkyawa da rinjayi ne na wasa na sai to zalla a rasu amma sai Allah ta'ala da cikin ikonsa da kaddara wasa in ya sa yana cikin masu ceto da manzalar sulama zai ceta sai ga da zai wuce zuwa wutar ba kuma da zai wuce zuwa sai zalla a ba wannan kuma haka da zama saba alƙawari da falala ce ta Allah madaukakin sarki kuma da biyan da za su wa hadhihi shafa'a wannan nau'in ceto din na mutum ya cancanci shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cece shi zuwa aljanna ya cancanci shiga wuta yana mummuni ta yana ta mutum kyan yana mummuni ne yana da imani sai ilimin wani aikin yaron jayi da ta aikin ba yana tisirin kafirin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya hana shi shiga wuta ba kun lura da ke ko wa hadi shafa'atu wannan ceto na ina uku kenan lahu yana tabbatuwa da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da lisairin nabiyina yana tabbatuwa da sauran annabawa a san kenan waɗancan guda biyu da muka ambata bai tabbata da sauran annabawa Wasu siddiqina yana tabbatuwa ga siddiqai waɗanda yake ba annabawa ba darajar kuma ta su dutantaka ita ce darajar da ke biyo da darajar annabta daraja ta farko ita ce daraja ta manzanci sai daraja ta annabta sai daraja ta su dutantaka ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وامه صديقه كان يأكل عن الطعام انظر كيف نبين من آياتكم انظر أنه تكون da Allah ta'ala yake bayanin matsayin kowa matsayinsa shi Allah madaukakin sarki shine abin bauta shi shi kadai la qad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ma min ilahin illa ilahu wahid wa lam yantahu ma yaquluna lima sala alladhina kafaru minhum adhabun alim kaga matsayin Allah madaukakin sarki kenan wa ma min ilahin illa ilahu wahid shi subhanahu wa ta'ala shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mal masih ibn maryam illa rasul illa rasulun qad khalat min qabl rusul kaga matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cewar shi manzo ne wa ummuhu mahaifiyarsa matsayin da kuma siddiqatun siddiqa ce kenan ba Allah bace kenan ba manzoniya bace ita siddiqa ce ita a wannan ayar ubangiji Allah madaukakin sarki ne kuta kace da at-taslim Allah da Allah uba Allah ruhi ne sarki kun bai kenan da ke ko ya fayyace matsayin ko matsayin sa shine abin da ya bashi shi kadai matsayin annabi Isa alaihi salatu wasalam shine manzo mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul matsayin sa kenan matsayin da kuma sa ita ce siddiqa wa ummu siddiqatu kana ya'kulu min ta'am انظر كيف نبين من الآيات ثم انظر أنها تكون فيشفع فيما يستحق النار الله يدخلها sai ma ce Allah kira da amince Allah tabbata a gare shi ya yi ceto da wanda ya cancanci shiga wuta da kada ya shiga wuta din wa ya shafa fi man da khalaha kuma sai ya ceto ga ma wanda ya shiga wuta din an ya kharuja min haya fito daga ciki kuma da ke domin yana da wani abu asali wanda zai fito da shi shine al-imanul wajib asalin iman kenan kamar da bayani zai zo nan gaba izinin Allah ta'ala akan karkasuwar imani waɗannan al'amura da shekul salam zai ce ya ambata shi ne a dunkule abin da yi magana a kan shi waɗannan da suke nuna wa suna nuna akwai ceto ko za ce ceto eh akwai ceto kenan an ga tallace ayoyin alkur'ani mai girma kallo ta magabata kallo na magabata na kwari za ga cewar babu cin karin tsakanin ayoyi Allah ta'ala yana cewa ya bani isra'ila kunu ne na kallake amta alaikum وأن يثبتكم على العالمين وتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا من شرنا. لا يقبل منها شفاعة. ماذا تقول ذا؟ تشوفوا. ما أقول لك أن تبتل. أقول حتى ما أقول وأنا أبكي كبكة لا يقبل منها عدل ولا تنسوها شفاعة. ليس له. biyu an kore ne ko an tabbatar eh an kore malu zalimina min hamimi wala shafi'in yuta an kore ne ko an tabbatar an kore ya ayyuhal ladina amanu مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أقول إنكم an tabbatar. man zallabi yashfa'u indahum illa bi idni an ko da ne an tabbatar an tabbatar da sharadi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda an ko da ne an tabbatar an tabbatar da sharadi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in an ko da ne an tabbatar an kore an tabbatar da waɗannan da aka ambata ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نؤمن المسكين وكنا نقول ما خائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم waɗannan ceton masu ceto ba zai amfani shi ba waɗanda ba su yadda zai amfani su waɗanda ba su ba zai amfani su to kenan ayoyin alƙur'ani mai girma ba sa cin karo لأن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن ساشن سينا كفر ساشن لا يناقض بعضه بعضا ساشن سا لا يورا ساشن sai raka sai daga yanzu ceto ya kasu kashi biyu akwai ceton da yake tabbataccen ceto ne akwai ceton da yake koraren ceto ne kuma ka kallace waɗannan ayoyi da sauran ayoyi da aka karanta sakon da za isa maka kenan in ka kone ceto baki ɗaya to mutum ya yi mulkizalanci da kawarijinci wannan ita ce tsada a ciki da su babu kwata kwata sai da ko in mutum ya tabbatar da ceto daya ya yi don su ba abin da yake ba abin da ya dame da bauta a suke cewa wala shi na in dalla to abin yana da bangare guda ne kenan jinkir yana da mahanga shara a akwai ceton da yake koraren ceto ne kafa kafa shi ne ceton da yake da waɗanda suke kafirai duk mutumin da yake da ya rayu akan tauhidi ba ya mutu akan kafirci to wannan kuka kuka babu wani ceto da za a mishi shi ba zai cita ba shi kuma ba za a cece shi ba mun gane wannan da ce ko ayin da za su nuna mana wannan malil zalimin min hamimi azzalimai wal kafiruna hum zalimun azzalimai kuta kuta za su da wani masoyi wala shafi'in babu kuma wanda zai cice zai cice su fama tanfa'uhum shafatu shafi'in ina ba ta gane wannan amma tabbataccen ceto ne ceton da yake ga usatul muwahhidin da mutane ne suke da tauhidi amma kuma sun yi laifuka kenan suna buƙatar tallafi suna bukatar agaji suna buƙatar ceto to ceton da za a yi musu yana da sharɗa guda biyu shar'i na farko Allah ta'ala ya ba da izinin a ceton shar'i na biyu ya ba da izinin wanda za a ceta kenan shi karan shi wanda zai yi ceton sai an ba shi izinin ya shi ganin kanshi wanda za a ce ba sai an ce wane ceci Yana yana shi zai baka bayanin aya da ke cikin suratul zumar qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce ceton na Allah ne baki daya dan wannan tafsiri din zai nuna maka mallaka shi ne baki ɗaya. dan haka wanda aka ce tabbataccen ne wanda yake za a yi shi ga mummunai waɗanda laifukan shi ya jasu ta ƙirƙirar shari'a guda biyu shar'i na farko shi da zai yi ceton sai an ba shi izini ba kuma za a ce an ba ki izinin ceto kuma da kowa ba a an ba ki izinin ceto yana da yana da yana da yana a shi ce tana Allah da kusa kin ce shi kare kuma an kan lura da wannan fassarar ka hada ayoyin Qur'an din baki da da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan a yanzu babu wani mutumin da zai maka kurayi ya ce in baka yi shi ba zai cece ka ba nan dai gaba yake wannan bayanin na farko kenan yana da lambar zai wuce ta to nan ya za ya zai ce in baka yi shi ba zai cece ka ba Allah ta'ala ce man zallabi yashfa'u indahu babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah ceto ta ba wai ɗimin mutane a biyu da su ta bayan zoda a kesa aljanna ba a'a ceto kawai mutum ba zai yi ba a gaban Allah ta'ala sai da izinin Allah Allah ta'ala ya tsare to wannan ita ce tsaftatacciyar mazabar ahli sunna wal jama'a akan abin da ya shafi ce duk mutumin da kaga yana inkarin ceto yana musu ceto bai da ceto ba karke musun cewar wannan akida ce ta hawari da ta mu'tazilawa ko da kuwa ya ce shi ahlus sunna ne kwata kwata wannan akida ba ta da alaƙa da sunna kwata kwata duk mutumin da yanzu yana tabbatar da ceto ga kowa da kowa to ka tabbatar da wannan akida ce ta mushrikan larabawa ba ba su ba su ma suka sanya za a ciki Allah ta da shi kuma wannan yana daga cikin shiga cikin imani da ranar tashi alkiyama a nan garin ba akwai mutumin da ya inkarin nan ba Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma zai shiga tsakanin cutar da biyu ayyuka kenan haka aswalin sabu da mutum da ya gudu cikin fazarin sallar da su amma ka zara bari kuma ya dawo da da ke biyar su ba mana da Allah ta'ala ya mana dangantakar ya dawo da shi kan tafarki da biyu Allah ya sani. Yara wannan shi batu a kan ceto, akwai mai tambaya eh, ko biyu? salam. hadisi da kusan ta sha mun a kan da zai fara shi da wasu. Nan.

zai wanda ya hadda Qur'ani kuma hadda ba ta zube ba da yana cikin sabon asbab na azabar kabari wanda ba mu ambata jiya ba mutum ya samu Qur'ani kuma ya bashe mishi ko ya samu Qur'ani ya zama na kawai da daddare din da bacin sa kawai ba a ɗan haka masara da larabci ne da kuma ba kafin nan ne ne mana kawai da ban da kafin da da mun da Qur'ani sai da akwai nau'ukan mutanen da ba su ceto akwai wanda yake mabugunci alqur'ani mai girma akwai waɗanda suke bayan Allah ta'ala na gari duk za su ceto bayan annabawa da manzanni kenan shi sai ce wannan bangare na ceto da muka ambata ya shafi annabawa ya shafi manzanni ya shafi wasu duk ina da khairi ina ne ko sai dai da sharadin shi da zan ceton za a ce wane ceciwa ne wannan shi ne da su akan haka abin da ya dan ba da wannan damar wasu shekaru nan da suka gabata an ta rikici akan ceto sosai da sosai waɗannan su ce akwai ceto waɗannan su ce babu ceto waɗannan abubuwa dai ya zama na kuke ganin har alhamdulillah ya kuma jama'a ayoyin alkur'ani ne girma da su ɗaya shine ne abin da zai fitar da kai salin halin kuma ku lura da abin da muka ambata ta a kan farko muka ce a kan fahimtar na da mata sai ga mana kafar mutum ba ta zani ba sai ka haɗa ayoyin baki ɗaya dan wani wadansu ayoyi ne ɗauka ya sai rubutan baki ɗaya yace Allah ta'ala sai kullu la shifa'u dunya kuma bai fahimci cewa ai ayat ta tabbatar da cutar nan ba ta kore ba ne cutar baki ɗaya na Allah ne yadda ke wannan yace malu zalimin min hamimi wala shafi'in ya ba ya kore ceto da shari'a ayyukan suke magana akan kore ceto ra ta yi kore wani kuma ya ɗauki ɗaya bangaren ya tabbatar amma ka jama ayoyin baki ɗaya sai cewa akwai ceton da yake korai wanda yake da kafarai ba za a cece shi ba ba za su cita ba asalan wanda ga an kammala da shi kenan sai ga mummunai su ne waɗanda za su yi ceto amma da sharadi sharadin na farko a ba da izinin ga wanda zai ceto shar'i na biyu a ba da izinin wanda za a cika kenan wannan yana tabbatar da mallakar ceton na Allah maɗauki sarki ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته إذا يجي الله مرة وتنسل في كتب متعنية بغيرتا بغير شفاعة بغير من الشكيلة بل بفضله ورحمته دخل ناس أمره ده رحمة الله ده حديث يتبين في البخاري na ce Allah abdullan ta sabu ta hajji yake cewa kowa ya yi ce ya rage rabbul izza malaiku su duba duk cikin wata duk wanda ke da imani misali zarra a fito da shi kun ga tasirin imani ke Allah kada mutum ya wasa da imani ba a fatan mutum ya rasa abin da yake da shi amma mutum kwara ya rasa duniya da abin da ta kunsa akan ya rasa imani duk da ke tafiye da mutum zai yi da duk da tashin da mutum zai yi wallahi kokarin rage imaninsa kada ya bari imaninsa ya zama da ya ɗanɗarci imanin shi ya taɓa ya bi iska ya wuce komai kuma da an ce imani komai kuma da an ce imani kenan idan mutumin da ya isa alƙiyama ba su da imani kwata-kwata to ga wannan kwata-kwata ba cikin waɗanda annabawa za su ce ba ba a cikin wanda manzanni za su ce ba ba cikin wanda yanzu za su ce ba ba cikin waɗanda bayan Allah ya su shi ke nuna shi ai khalidi ne fiya saboda ne saboda ya rasa na kunshi asalin iman al-iman ji da na ke jannati fadlun za a samu wani sarari a cikin gidan aljanna kuntum bayan an shiga da an shiga an shiga karfe tsammanin cewar yake ai mutane da yawa manzanni ma kawai na wani أما بقى كل ما بني سأل أم بينينه كيف يبقى بني سوء أنه هنا ذات الشفاء ما الله تعالى تقول سالوا إلى من وسالوا إلى من رسول ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض في عدة نسك يا جنة الجنة أرضها ساقنة السماوات والأرض سميتها في جنة سميتها في رسول ربكم في عدة نسك أنت تتلقى بمسجد سورة الله الجنة آه ساقنة سميتها da ƙarshe na ku aljanna na ba Allah ya ce wani mana kafa maqama rabbihi jannatan yana da guda biyu aka jero abin da ke cikin waɗannan biyun sai aka ce yamin duniya ma jannatan in ka haɗa nan, kuɗi su ma aka jero abin da ke cikin su Allah imani mutum da rike sa kada hayaniyar koran ma'aikata hayaniyar kasuwa hayaniyar karatu hayaniyar ba ka fahimta hayaniyar kana fahimta wallahi ta ja ta mutum ya shige zai da imamu imamu shi ya kaɗe a nan duniya wallahi mutum ya shiga hankali rashin lafiya ga mutum da dukkan shi da zuriyarsa da ayyuka kada ya kokari wannan ya taɓa shi ya rabar imani duk abin da zai taɓa maka imani Allah mutum ne ke kokari ya ya nesa da shi dan shi kaɗan ne abin da Allah ta'ala ya maka dangantakar da shi shi ne abin da ya fi komai balala da kuɗi da mulki da farin jini da waye duk ka da tashi dan magana tashi da Allah ta'ala ba kowa da kowa shi amma da yake imani abin ne mai tsadar gaske abu ne mai daraja sai Allah ta'ala ya zaɓi bayansa daga ciki ya ba su ta Allah ka tabbatar da mu a kai wa yabqa fil jannati sab'un amman dakhalaha min ahli dunya sai a samu wani sarari ya rage a aljanna bayan duk an shiga duk an shiga aljanna sai shiga ga kuma wani sarari nan da bai samu kowa da babu wanda yake da shi وينشئ فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه sai Allah ta'ala ya halicci waɗansu mutane ya shiga da su aljanna a cikin wannan sararin wato kenan yanzu ka tabbatar da hankalinka kar ka dace wai yanzu a tushe ba ka so ba za ka tabbata ka samu sanin ba ba aiki ne da za ka ce har yanzu ba mu ƙarin girma ba ka ga zuwa yanzu ma ka ce ne da kan ƙarin girma ba ko salaran su ya makale abin nan bankin sistem ɗin nan za a wata hayaniya a ciki hayaniyar ko mutum shi ne gane kanshi ya zama da bai tabbata a tafarkin Allah da manzon Allah da kai a nan duniya to yana shi ya gama jama da shi duniya ta hayaniya da yake tsammanin ya samu a mawura ba wata hayaniya shi yake kayan sa domin nan damuna ce ba ka san damuna lokacin aiki nan ne za ka tsaya ka share gonar ka nome ka yi shuka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza lahira ne girbi ba zai buga da kai noma ba kasa ta yi masu shigo da albarka suna shigo da ita masu barkono ana zuwa musu cin barkono masu faɗa gyada ana suna ɗebo gyada masu agushi suna shigo da agushi masu doya suna zuwa suna babba banga banga da yake cewa banga yawa suna kasar banga suna ɗebo doya sai kuma ka ce da ta ce ya za ta yi ai da magana ya za ta yi ba ka yi ba kai ba ka yi ba Allah ta ya sauki. Kan sai kan sai ya kaga mutum ya buɗe shago ya buɗe akwati ya nemo kuɗi yana tsirga ya ɗan dubu dubu kawai ya tara su a ɗan ɗari biyar biyar ya tara su a ɗan da ya tashi na ɗan sa su ma da duka masu ya ajiye kawai kuma da wannan canji ne ka ce ta ma kuma da za ka yi da ya ka ci haka za ka yi bayan ba ka rasu da ba zai da zai ba kai dumin da shi ba ai sai ka sani kuma ka kiyaye duk abin da kan mutu za ka ga Allah ta'ala ya ce masa maka ba magana ce na azumi mutum ya zauna Allah ya ba ku nishani babu wannan yana ba albarkacin da ba. babu wannan a musulunci Allah ta lantarki ya sunatu na da mana cikin darin akhiratu don gaji irin abubuwan da abin da ya shafi da gidan lahira ya kunsa mana shafi na abin da ya shafi hisabi wa da abin da ya shafi lada wal iqabi da abin da ya shafi azabtarwa wal jannati da aljanna wal nari da wuta wa tafasil zalik da bayanin waɗannan al'amuran kullum kullum dake dake مذكورة في الكتب المنزلة من السماء إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي أن سوكت أي بيان سفلا إلا بكي بكي أن أم بكيسو أن الإسلام دعاك سوكت بعد السماء ذا الآثار ذا مدنزمين نسمع بير تابعي دعاك الروكي min al-ilm al-ma'thur daga ilimin da aka samo shi an al-anbiya daga annabawa saboda me yasa shekul islam ta wannan saboda rubutun da yanzu rubutu ana yin shi ne da yana jira a bashi wuce kenan yana musu bayanin waɗannan ba suka su bane duka sauran ayoyi da hadisai da kaza duk zai same su a littafin da aka saukarwa annabawa da suka gabata wasu ilmin mauruki ilimin da aka gada aka gado an muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga manzon kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min zani na abin da ya shafi wancan menene wancan din abin da lahira ta kunsa na hisab da sawab da iqab da aljanna da annar da tafasil zalik za ka same shi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yafi abin da zai warkar da kai wa yafi ya wadatar da kai duk da cewa ya ce ma'asur anil anbiya da ba annabawa to kenan yanzu ba wai zaka tafi ne ka je ka gana neman azzabura kana karanta zabura kana karanta injila kana karanta taura kana neman waɗannan abubuwa ba wuce ai akwai zabura ta da mai kula da an ce da shi karanta qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ne hadis yana da kalma an mawadi'i sun da abubuwan da ke cikin attaura din to daga lokacin kuma zuwa wata shagabar a kasan yawa shi kan mai da dakan da ina magana da zamira din ta ce shi ta zabira ba ta kowa annabi da zai ce a'a ai wancan din duk da yawa ba ta kai kayan jaki guda to shi ya zo sannan ولا تسيب المدينة تسيرة فتقول يا بابا بابا رأسي مسلم هنا في لسان في المدينة رأي وكرم كارو هنا كرم في المدينة رأي وكرم في الجراء آه، قرآن وعاكس وكرم فذكر في القرآن من يخاف وعيد وزهر به جهادا كبيرا فمن ابتغاه وزده بيجان بيجان بيجان بيجان بيجان daga magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani wannan shine abin da ya tsayi ya kai ga abin da ya shafi imanin da rana tashi alkiyama wanda ke imanin da rana tashi alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida shi ne na rukuni na biyar kuma da Allah ta'ala ya faɗa kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace al-iman an tuna billahi wa malaikatihi qala ma qabla al-iman qala an tuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yace la yakfur billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا بإيمان جلال القيامة شنو نوى شنو النبي kuma shekul islam bin jima ya rufe wannan babu da cewa abubuwa da yawa da suke karkashin imani da ya tashi alkiyama suna nan za ka same su a qur'ani za ka same su a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan al'amura ne da suke ghaibiyat ثم الأمر في الجهاد الأمر أن لا أكل إيش في هذا الأمر الأمر يجي سيد القرآن لا تبت من الله سلما كي لا تبت أحد من الله سيد صلى الله عليه وسلم يعني ما نسبة إيه من أي كنا لا شيء سيد وكيل الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر الخير والشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين وتؤمن الفرقة الناجية توزع وتتكي ورتكسية وتتكيرة تكيجتي وتتكي إتكي من أهل السنة والجماعة إتكي وتتكي أهل السنة والجماعة أهل السنة saboda ta ɗanɗano na makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ta yi sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai abin da sahabbai suka yi tunda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin ashe akwai sunnarsa akwai sunnar halifofin sa shiryoyi guda hudu wal jama'a saboda suna bin abin da sahabbai suka tare a kansa kenan kullum ma'amu sunna su suke neman a taru ba su suke neman a warga ba shi ke neman a haɗu ba su neman a yi a yaza ba shi ne kullum suke karanta da tauhidi domin tauhidi kalmar kawai tana nufin haɗuwa ne ma wanda bai zuwa duka alin kuma a zama ɗaya yaran da haji ummatu fi ummatun kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce tsintsiya na ɗaurin ki ɗaya ya ga wannan take ake da ahlus sunna duk da kake ganin ba su da wasu ɗari ko kuma a cikin su har yake waɗannan suna da waɗannan cewar ba su ne akan dindi ba Allah ta su da akira ta ahlus sunna kuma akira ce da ke rubutacciya sananniya ahlus sunna sun dinga ta akira su da wani mutum ne da ya tsaya shi shine ahlus sunna abin da shi kai shi ne sunnar da an ka faɗa musu ka fara ma sunna ya mata haka daga nan shekara ka littafi na sunna da kuma suke bayani filla filla da ke dake daga ciki akwai alaƙar rukun masu kiyaye ta shekara suna wajen da biya da mutum da yace wa tuhul al-firqatu ma ji'tu min ahli sunnah wal jama'a bil qadar suna suna imani bi abin da Allah ta'ala ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko sharrihi suna imani su sallama su yarda da shi ban ba sa bin tsofaffin Allah maɗaukin sarki domin duk ko kuma Allah madaukakin sarki saba ma Allah madaukakin sarki na su sallama wa mu kadai shine kuma abin da ake yi a cikin abin da Allah ta'ala ya halitta akwai al'amuran da suke da alkhairi ne halla kawai kamar mu kamar annabawa kamar manzanni kamar eh ce mala'iku abin abin da yake sharri ne zalla babu wani alkhairi a cikin kowa yake eh kuka ce shirka ne alkhairi a cikin ta wai suka ce alkhairin zai sa mutum ya ji tsoron da ce wuta duniya mana eh? akwai alkhairi akwai shari afar aikum nar allati turun a antum ansha'atum shajarata am nahnu mushrikun shin da gobe wannan wutar da kuke kunnawa ba ko ne kuka tsirar da abin da ake tsayawa da kuma muni a shi a tsara kai da cikin ta kuma ba kuma da kafin da kaso wani magana da yake wal imanu bil qadari ala imani da kaddara yana da kala guda kullu darajatin tatazammanu shay'ain kowace daraja daya tana kashe da abubuwa guda nawa kene yana mana darajojin kaddara na ne eh kun shiru da duk kenan maratibul qadari arba'a ibn sulaimi ne kamar da yake rubuta a gargada yake sai dole shi ya haɗa jumlan ya haɗa jumlan shi sa kuma yace maka to kowace ɗaya tana ƙarshe da biyu eh kowace ɗaya tana ƙarshe da biyu kowace ɗaya tana ƙarshe da biyu فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهو يوم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلمت جميع أحوال من والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادر الخلق فأول ما خلق الله القلم قلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه ولم يكن يصيبه جفت الأقلام وقوة الشهر كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا وهذا التقدير التابع العلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في الليل المعفوظ ما شاء وإذا خلق الجسد الجميل قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشكله أم سعيد ونحو ذلك فهذا تقدير قد كان ينكره غلاة القدرية وغلاة القدرية قديما وينكروه اليوم قليلا kai ka ji tauhidi kenan amma waɗansu musulman na tauhidi da ake karantawa ka na tauhidi sai ka rasa mai ake karantawa sai ke ta karantawa ba ka ji wani dalili da yake shigar ka amma duk waɗannan abubuwan da shekul islam ne ke karantawa kai kana jin dubbulai suna kama ka ko da shi dubbulai su ba na ayoyin qur'ani ne suna son ka na hadisi ne suna son ka wani lokacin ma zai ga yayi sirra su ke cikin hadisin kai tsaye ko da bai bude shi da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ko da bai bude shi abin nan ya zo sadiqul masduq ba din da shi ko sai ga yayi shi ke cikin gida to tsabagen tauhidi ilimi ne da yake ya zo ne daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ce za ka yi sifanta Allah ta'ala da kwakwalwarka ka ce shi ba fari da shi ba da su da shi ba rawa ba shi ba masu ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba to wannan fa abin da mutum duk lokacin da abu ya kore a irin wannan kore da yi to sai ya tabbatar da wace ishuru a kan in yi shi ya fari da ne ishuru to ya tabbatar da shi da kina kenan kenan ka'idar laisa kamishinin shai wa huwa sami'ul basir wannan ita ce ƙa'ida a kowane ɓangare na tauhidi ka ɗauki ƙa'idar ba za ka da Allah ba sai da abin da ya kan shi ba an ka ɗauki wannan ƙa'idar ka huta kuma ba za ka yi musu duk abin da Allah ta'ala da siffanta shi da su ba a ba haka sai mutum ya kai kanshi ya zama fa da ula daraja ta farko wacce ta karkashin da akwai darajoji guda ma guda biyu al Allah ta'ala mutum ya kudirce a zuciyarsa cewa Allah Allah madaukakin sarki alimin bil khalqi masani ne da dukkanin halittu da su ɗan su jumlatan wa tafsila jumlatan wa tafsila ya san su a jumlace ya san su kuma filla filla dake dake iya cewa akwai mutane a masallacin nan wannan jumlatan ko tafsir jumlatan kuma ta bai ka adadin su nawa ne eh ba ka sani ba in ka tambaye in ka tambaye kan menene bukatun kowanne daga cikin su eh ba ka sani ba in ka ce ka faɗi adadin marasa hula nawa ne eh kan yi ce da ke ko in ka ce ka faɗi adadin masu cika sun haƙora da wanda haƙoran suke da matsala yana maza har sai za ka iya sanin wani abu ne jimlatan amma sanin su tafsi ba ka shi to wannan ba a masallacin ka ba ko a gidanka wannan ba a gidanka ba ko a karantanka abubuwan da ta sani jimlatan ka san su amma ba ka san su tafsi ba dan yanzu da an tambaye ka adadin gaɓe ne kusa da shi a jiki da an tambaye ka ba ga gaɓai ba faɗi adadin bukatunka eh, wai ta yi tana da yawa kuma shi kiran kai shi ba zai iya faɗan su ba eh? ana da zama gano wannan idan ne yanzu kuma da bai iya sanin bukatun shi ba shi karan kan shi ya za a ce ya san wani abin ilimi misali na ce la'akari da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi zai iya zama ce jumlatan wa tafsila ya san su a dunkule kuma ya san su filla filla kaga ne yanzu shi Allah madaukin sarki ya san adadin ran da take numfashi a wannan gari ku lura adadin ran ba mu sai adadin mutane ba wari ne menene menene ya san su ya san adadin waɗanda suka mutu ya san adadin waɗanda za a halitta nan gaba ya san bukatun kowanne eh? yanzu na tambaye ka mece ce makomarka don wanda ya sani sai dai fatan Allah ka sani da makomai ta zama alhamdu amma ya yi sa hakika da makomai shi babu wanda ya sani kenan a dublikan ka sani baka san tafsilan ba shi ilimin Allah ta'ala ilimin ne wanda yake da ilimi game da gani abin da bai kasance ba ya san in zai kasance ya zai kasance abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba kuma bai kasance ba kuma ba zai kasance ba to inda zai kasance ya zai kasance Allah ya sani ya zama ne ka ha tsarafin lafi abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba inda zai kasance shi Allah ya san ya zai kasance kuma da kyau sai misali akan wannan ƙa'ida misali kan wannan ƙa'ida ita ce shi ne kada Allah ba ɗaukin sarki da ya faɗa da kafarai aka shiga da su aljanna suka ce wallahi rabbuna ma kullum shi suke karanto su su ba musulmai ne suke cewa a mayar da su duniya in sun koma duniya za su kyautata su Allah ta'ala ce wa lauru duk la'adu da mawazu'an inda za a dawo da su duniya din da sun koma sun aikata ɗanyen abin da suka yi da zai yi a da su duniya? da abin da suka da ko abin da bai kasance ba. kuma ta sai zai kuma gyara da su duniya a'a da za inda zai kasance din inda za a dawo da su din ya san me zai faru shi ne ne zai faru za su koma abin da suka koma suka yi da subhanahu wa ta'ala shi kenan subhanahu wa ta'ala walau arabu khuruja la a'budu lahu uddatan ولكن كره الله بعاصهم فثبتهم وقيل لهم ما القائل. إذا كنت تفتح في أي تبوك kunshin kuma da ce ko kuma ba za su fita ba dan nan an dawo wa ta gaba ta to inda ma za a koma din kuma su fita din da ya san da mu zai kasance lai ƙara dutsen ما da fitar خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغون فيهم الفتنة da سمعوا da ba za a الله بن Allah ta'ala ce lau kana fihi ma alatun illa Allah la fasadata sama da kasa akwai Allah babu alori guda biyu nake nufi akwai alori guda biyu babu zai kasance a'a inda zai kasance me zai faru la fasadata ilmin Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa ilmu bi ma bada wa ma khafi ahata ilman bil jalil wal khafi wannan shi ne abu na farko a darajatul ula a martabatul ula a da qadar shi ne ilm ilimi ka san ilimin Allah ta'ala kuma da aka ce ilimin Allah ta'ala ka san ilimi ne gananne kamar yadda aka danyo takaitaccen wannan bayani wa hum amiluna bi ilmi qadim su bayi suna aiki ne da abin da shi ya tabbatar ilimin sa dukkanin duk abin da za ka aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi allazi huwa mawsufun bihi asalan wa abadan irin da shi Allah ta'ala ya riga ya sabbantu da shi asalan tilkini wa abadan har abada cewar sunan shi al'alim kuma ya sabbantu da sifa ta al'ilm tunda kowanne suna yana da sifa wa alima jami'a ahwalihim kuma ya san dukkanin halayen bayi na mata'at na adadin biyayya da zaki ma Allah ta'ala wal ma'asi da adadin saban da mutum zai ga Allah madaukakin sarki wal arzaq da adadin abin da mutum zai ci na arziki balle a ce balle a kan mutane mutum daya keke ya sa wasu a gaba ya sa wasu a baya wai a ce wannan yaro sun mai yawa saboda haka ga shi nan hadaran hadaran sai ya aure wani dan boko tsaf da wasu ɗan shi da yayan shi guda biyu wani shirin kayan iyali kenan kaga da aminci kenan wai musulun ke da ke imani da kaddara shi da bai imani da kaddara ba wai shi ne wanda zai tsara maka rayuwa kai da kake da ayar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kai da ke da kake da hadisin illa yursalu ilayhi malak shi ne kira man da ke tayin da ke ciki da aka ce ka tsaye da aka ce mutum da kashe shi ما تدري تعرف كل مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو يرى تسمي كل رسول الله طيب، أظن جاء أربو تامشي أعرف كل سعد عجل فرق كل رسول الله أشهد أعرف أنت بيتش أعرف كل بيتش والآثار يا صدق إلى أول أجل مسلم أبدا تاركين وزي شجرين وتمين وما تمين ثم كتب الله كل غير معصوم يعني من جاء المثل نقول أثار يا ta farko ita ce al Allah ta'ala ya san komai kamar da bayani ne mata sai al-markabatu thaniya ita ce al-kitaba tunda ya ce kowace daraja tana da abubuwa guda ba yanzu mun a wannan a daraja ta dora mun abubuwa guda ba na farko shine al-ilmu na biyu shi za mu shiga yanzu al sai da rubuta a gefe al da al-kitaba al-kitaba shine ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta komai da ka sani kafin shi hatta mutumin nan da kake yanzu Allah ta'ala ya daga ya rubuta shi in ba ka lura ba ai a dazu ba ka rubuta ba in ka lura kai a dazu ba ka rubuta ba sai yanzu ne kake rubuta sai da lokaci rubutun ne yake rubuta shi kuma kafa da Allah kullum ma ko sai Allah ta'ala ya rubuta a Allah ma ko maqadir al khalqi abubuwan da ya tabbara ma halittu da su da fa awwal ma khalaqa Allah al qalam fa awwal ko fa awwala kenan mun da akwai hadisin man babu isbar yake yana ba mu labari bai ɗauko asalin hadisin ba domin asalin hadisin awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama awwala ala tarsiya ko kuma awwal ala al-istida awwala ma naktubu al-maqala bi dhikri da na ta'ala hada al-ghair awwala ala al-masdariyya kenan ثم أول ما نكتب المقالة بالذكر عند رب الله تعالى أرواية الاستباس كل رواية جدابين سنة بسرطان في سنة فلنكتب في رواية أول ما خلق الله تعالى القلم فرقاً بألا تعالى يهل تسأل قلمي كل فرقاً بألا تعالى يهل تسأل قلمي قال الهكتب سيتي بشيء حقيقي أظن أنا مثل بسني amma awwal ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farko abin da Allah ta'ala ya halitta shine al-qalam kuma hadisi yana da zai kenan ko dai na farko ya zama al na biyu ya zama al-arshi ahlul kulli Allah na dauke sarki kenan da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta yana ana banta dalili ila an ta kuna sa'a daga nan har zuwa kiyama da tashi ka kawo dalilai da suke ne cewar manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama shine farkon halitta kun gane wannan da kyau wannan shine karatu ko ana baje ilmin karatu ana baje karatu ne da dalili abin da masu tunanin suke ɗauka da a matsayin dalili manyan su shine farin Allah ta'ala karin suratul an'am cewar wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin kuma ne farkon musulmai to ita ce wannan ayar ita ce ayar da ke nuna cewa manzala shi ne farkon halitta to mun ga suratul a'raf zai ce subhanaka tubtu ilayka ya ma'azarul mu'minina in zuwa sai kuma mutum ya a awaliyya da zuwa su ita kenan ka ga tafsirin da kake kowa a al'ummarsa shi ne farko annabi Musa al'ummarsa shi ne farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa shi ne farko shi kenan kar ka kammala darajojin manzan Allah da falalan manzan Allah ba sai ka dawo hadisai mai ɗai ba kana ba da su a hadisai ne takakku ga saman turin turin da karam karanta mutum farkon da Allah ala halitta alƙalami sai ce da shi uktu ka rubuta sai ce ma aka tubi ne zan rubuta sai ce uktub ma huwa ka'ilin ila mutuwa ne? ka rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashi alƙiyama lura a lokacin da kaga an ce ke imani da kaddara to abu abubuwan su shiga kwakwalwarka cewa Allah ta'ala ya san komai babu wani abu da ya same ka Allah ta'ala ba ya san shi kar ka cewa Allah ta'ala yana abin da sani ba a'a kar ka Allah ta'ala yana ko da shi da a'a la ta'khudhu sinatu wa la nawm akwai abin da yake nufi a tare da kai bin cewa akwai abubuwa da yawa na masina da za su shafi mutum a farko sai ka ga yana ta abin nan amma da abin ya dan ja an kwana biyu kwana uku sai ga kuma shi ko dai bai ce kware da isa mai shi din ba to za a ga mu murmushi kuma ko gobarar gobarar ci eh, ta ajasko eh da ta fi cikin ko ne kuma na ga samu cikin kankanin lokaci kuma ya su, har yanzu cewa shi da ma abin da ke samu ya ta samu ko da shi kama a sabon insana duk abin da ya sami mutum lam yakun yaqta'ahu wannan abin da ya kasance zai kuskure shi ba wa ma akhta'ahu duk abin da ya kasance ya kuskure shi lam yakun yusibahu da man da ya kasance zai same shi ma ba kai da bara bace abin kun gano ba kai da bara bane a a da man asali bai kasance zai same shi ba ya suna masu bada sau da bara ai sun ce ta hada da kulliya duk abin da ya samu mutum dama da bai kasance zai kuskure shi duk abin da ya kuskure shi dama Allah bai kaddaro zai same shi jaffatin akala alqaluman sun da sun bushe Sannan ka gani da ta wada da sai ka ce wanda aka rubuta din a burge shi to za da ta wada a ciki ya tsoye ta suwa takaddun kuma an riga an nuke su ba maganar a warware kama kala ta'ala kuma da Allah ta'ala ce alam ta'alam shin ashe baka sani ba anna Allah cewar lalle Allah madaukin sarki ya alamu yana da cikakkiyar masaniyar kun ga al-martabatul ula kenan sani al-ilmi anna Allah ya alamu Allah yana da cikakkiyar masaniyar ma fi sama'i wal ard duk abin da ke sanne bakwai da tsaye bakwai domin ma fi al-masuliyya tufidul ulum duk asma'ul mawsula da ka sani allazi allati allazina almazani almatani man ma al da sauransu duk asma'ul mawsula da karanta a nawo na biyu duk lidan amani ya dillu alal umur yana ba da ma'anar ganewar abin da shi na sifatinsa ina jin yaran da ya dan yi fata haka ko tsara. kuma al da ya ce as-sama'i alki al-jinsiyya al-istighraqiyya Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin sammai bakwai wal ardi da duk abin da ke kasai bakwai ya san su inna zalika waɗannan abubuwan da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai shi kitab yana nan a rubuce cikin lamin mafi shekul isra ibn kini ka ji tauhidin bakwai nan da ayoyin da abin da kamar da muka faɗa jiya ayoyin su ne dalilan dalilan su ne ayoyi ba wai zuwa ake yi a yi kwancin akidar sai kuma a nemo maka dalilai ba ko da aka tambaye wani ya kawo dalilin maulidi sai ce ai Allah ce wa alal na nafi sai kuma dalilin ya ga maulidi da ga ruwa ya ci shi dole ya dauko ta matsayin dalili Allah ta Allah ne yanzu a wannan ayar ta haɗa mana dalilai guda na biyu dalili na farko na al'ilmu da muka ambata dalili na biyu al-kitaba inna zalika fi kitab wannan bayanan duka yana nan a rubuce a littafi inna zalika ala Allah yusir waɗannan abubuwan baki ɗayan su a wurin Allah mai sauki ne babu wani abin da yake wanda ke Allah mai sauki sai da duk wahala da mutum ya da yanki Allah abin da suke a wurin Allah wayin shi da alƙura Allah ta'ala da yake ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da ta samu a ban ƙasa wala fi anfusikum hakan nan babu wata musiba da ta shafe ku a karan kawunan ku illa sun kitabun face bayanin ta yana can a rubuce a cikin littafi min qabli an nabra'aha tun kafin na mu halicce ta ita ita musiba tun kafin a halicce ta bayanin ta ya gabace ta a cikin wannan to kenan Allah ta'ala ya san da ita ilimin kenan kuma Allah ta'ala ya rubuta ta me dalilin akan cewa Allah ta'ala ya rubuta ta إلا إلا في كتاب من قبل أن براها إن ذلك على الله يسير هذا من سيد وهذا تقدير لما أبدأ الله تعالى يقدر التابع العلمي كل امتياز يباعي إلى مؤلف أو تسلسل يكون في مواضع جملة وتفصيلة أي سورة عليه وضعص جملة من أجل أي سورة عليه ما الله تعالى يبعي عنه تفصيل كما يا جملة ya ka ce jumla don ma na shi ne suna bin ya ce sun ga su kashe nan kenan akwai su jumlatan akwai su kuma tafsir ya ta ce shi ne amu shamil li kulli Shi ne abin da yake sananne gamanne da ya kunshi duk wani abin da yake kasantacce yana da kutubu filan mako shine abin da yake rubutacce a wannan mako wannan duk wani abu tayyatacce ne a wannan mako wannan ne jumlatan kenan tafsir shi ne abin da ya biyo bayan su abin da aka yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya akwai at-taqdiru al-umr abin da aka dara mu mutum shi karan kai shi a rayuwarsa wannan kuma yana zuwa ne a lokacin da mutum yake a mahaifa kuma yursalu ilayhi al-malak فينفق في الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب نفسه وعدمه الزرقش فالغابة سنة للتاكن سا بعد الرجال يلا سكن مخزن yana shi ne a takadiru al'umur shi ne abin da aka kaddara mishi na rayuwarsa in yana mai sai takadirun haudi abin da aka kaddara da zai faru a shekara wannan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yana yin shi ne a daren lailatul qadr hamim والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق kullu amrun hakim fiha a cikin wannan daren nane lailatul mubaraka dare ne cike da albarka dare ne mukaddari a cikin ta ne yusra'u kullu amrun ake fayyace kowanne irin al'amari a daren ne mukaddari kun gano wannan da ke ko a cikin shi malaiku za su san wasu daga cikin malaiku ya san adadin waɗanda yake daren ba zai maimaita a gare ba zai zama sunna sunna ya fara ta haɗa shi akwai takabirin abin da Allah ta'ala ya kaddara yake kasancewa a kowanne wuni a kowace awa ashirin da hudu shi ne kuma Allah ta'ala da yake kulla yawmi huwa fi sha'an kenan kowanne takabiri guda yana da dalili dalilin ne ya haifar da shi ba zuwa aka yi aka kwanto sa aka nemo mishi dalili ba bakar da masu su ma sha idan garki ya rubuta a ya nuna ma kalaka da sabon idan Allah ta jikin jinjin kadara nafsu ruhi kafin ya hura masa rai ya ta yi ka ba hura masa rai ba aka ilimi malakan sai ya aika mashi da mala'ika sai umaru sai ya umarci mala'ika da arba'i kalimatu da ya rubuta ma wannan jariri da ba a busa mashi rai ba ya rubuta mishi abubuwa guda wannan shine wani takaddu al'umma sai mu faru la sai a ce da shi uku turisika ka rubuta arzikinsa wa ajala da kwanakinsa wa amala da aikin da zai wa shar'iyyat al-sayyid sai mu da kudan aljanna wa nahu zalika da sauran bayanai da za a buɗe mishi kawai a kawai mishi fa hadha takaddu wannan takaddirin da muke magana muke magana akan shi kada yunkiruhu walatul qadariyya akan samu manya manya daga cikin alqadariyya misatul qadar kenan suna musun sa aziman kinki wa yunkiruhu wala qalil wadanda suke inkarin sa a wannan lokacin dan kaɗan ne cewar abubuwa guda na abubuwa guda biyu al'ilmi da alkitaba ilimin Allah na ɗaukin sarki da rubutun da an samu ghulatul qadariyya a da sun koyar wannan kenan da su da cewa Allah ta'ala ya sani sai da abin ya faru sannan shi na Allah ta'ala ya sani farkon da suka fita sun bayyana ne a basara ƙarƙarin jagorancin ba a bada da kitan take malamai na sunna da ke kasa a duniya ba suka hada tawaga suka tawo garin madina inda yake matasarar sahabbai don su zo su yi tambaya suna shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke kicibis da Abdullahi ibn Umar eh? ka san lokacin da yake ta magana shi ke yin kaza amma da zaran nasiba ta kuma ta magana da wannan kai sai a mai ta ga ma'abuta abu sai ga ne ma abin kai suna tambayar Abdullahi ibn Umar cewa wasu mutane sun bayyana a Basra suna cewa ba Allah ta'ala ya san koyo ba sai a lokacin da ya taru sannan Allah ce mai sani al'amuru ulukum sai ce ku je ku faɗa musu Abdullahi dan Umar ya barranta da su sun barranta da shi inda za su ce da duk abin da ke sama da ƙasa a matsayin zinari da zama zinari su ce da shi su sabilillah Allah ta'ala da zai karɓa ba kenan ne yake nufi eh sun karɓa shi yasa imam muslim da yake malami ne sun yi sai kawo hadisin shi ne hadisin farko a sahih muslim hadisin ibtala alayhi rajulun shadid da al-qiyab shadid sawad sha'r hadda ruya wa an tukuna bil qadr khayrihi wa sharrihi kisa shekul sabin ke ne ce masu yin wannan aqidar na cewar Allah bai san komai ba sai a lokacin da abin ya faru ya sani cewar Allah bai rubuta ba sai a yanzu waɗannan in sun ƙare in waɗanda suka rage a lokacin kaɗan ne Allah ta'ala ya tsare to shi dai matsalar wasu aure da aure ba za su da ko da masu aƙidar sun mutu rubutun da suka yi ba an fassara na zuwa yare gata wasu an yaba sa da. wani yadda shi intanet a matsayin babban makaranta a yan bara intanet bai san su waye a cikin wani bai san su waye suka creation din website abin nan sa din ba bai san su waye bai san su waye واما الدرجه الثانيه فهي مشيئه الله النافذه وقدرته الشامله وهي الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله سبحانه لا يكون في ملكه الا ما يريد وانه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات فما من خليق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيري ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعته رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالخشاع ولا يرضى لعباد بالكفره ستجد ان تشكر يرضى ولا يصد الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ولا مشاء إلا أن شاء الله رب العالمين وهذه الدرجة وهذه الدرجة من القدر بحسب عامة القدرية الذين سمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة وجغلوا فيها قوم من أهل الحسابات حتى طلبوا الأرض قدرته واختيارا من عن الأفعال ويخرجون عن أفعال الله لأحكامهم شتمها ومصالحها. شكرا لكم. yace wa amma daraja ta tsani amma daraja ta a da kai ta ta da rana guda biyu a daraja ta kula da kuma da ta ne da rana ne ne da muke ta kace a daraja ta kula al'ilmu da tsani yanzu ne zai ta da tsani a karkashin ta akwai al wal khalq an ga mu kenan ko kenan fa mashi'atu lillahi kun ga mashi'a ta kenan ganin daman Allah ta'ala annafidatu wanda yake shi ke zarfe da ganin damarka kullura ganin damar Allah madaukakin sarki kaddarawan Allah ta'ala shi ke zarfe da abin da kai kake so da da bi mafi da kuma ikon sa akan komai shi ne a abin da kake samu a asali sakin kuma ta annaka a asali kuma ta mutane guda biyu wannan shi ne ke imani da cewa bi Allah ma sha Allah ka abin da Allah ya so da yake kasancewa kisa da kace ma sha Allah ka na malama sha abinda abin da Allah ta'ala ya so yake kasancewa ko abin da Allah ta'ala ya ga dama yake kasancewa kenan mun karin mun kasar al-mashi'a da tafsirha ma'ana annabi abin nan al da kin wa ma lam yasha abin da Allah bai ga dama ba lam yakun da yake kasancewa illa kana da kasa za su taru akan su zama da kai kuɗi sai ga abin kamar an maka zirani kamar da zirani kuma san da zirani an yi da mana a Allah ka zai da mana da aka amma da zara an da zara da zai da zai da sauran gidan zai zama da ana da yana da yana shi ya ma lam yasha'al lakum abinda Allah bai zara ba wai bai kasance ba to da zaran ka an ce mashi'a ganin ganin Allah na bai sarki to abinda ake so ke nuna mu shi kenan abinda ake so ka sani ويقول الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه كل يدعى الأمر يوسف ما في السماوات باب وأنا أبن لك كيف سميتك الباقي يوسف كل هذا من يوم فكر السيرة السماوات كما ذكر وأنا تعالى في السيرة تسجل له السماوات السبع والأرض فمن تزيد بعد ما da ke وما في الأرض بعد ما fil ardi da abin تعالى يقول لك bakwai bakwai dan Allah سماوات ومن الأرض Allah ne ba abin da ke cikin sarmai bakwai da kasai bakwai min harafatu na ɗan mutsi kuma na ɗan mutsi wala sukunin ko ɗan yin shi illa bi mashi'atin Allah subhanahu ta ce wannan yin ɗan mutsin da wannan shirin da ganin dama Allah ta'ala ne da kace da an shiru ba ba da an kuma mutsa to dan aikin da aka da shirin da aka kowanne su da ganin damar Allah na ɗaukar sarki ke nan wannan zai nuna maka ta babu inda mutum zai gudu kira daga Allah na ɗaukar wannan shi ne nuna maka da dole mutum ya tashi ya jajirce tun Allah ta'ala yake ganin mutum ba abin da ya ɗaya da Allah na ɗaukar sarki a cikin mai kanka da tunaninka da wasuwasinka da rashin wasuwasinka da tunaninka da rashin tunaninka da duk wani wuri da mutum da duk wani mutum da mutum Allah ta'ala na sani la yi su mulki illa la yi ba abin da ke kasance a mulkin sai abin da shi ya ga dama subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu ala kulli shay'in qadir shi Allah ma yake gurbi ne duk ne akan komai min al mawjudat daga abin da yake kai shi wa min wal ma'aduna da abin da ba to yana yi ba ko ko ne da mana akwai ko da ma ba ku da Allah mutum ya ba kan komai akan akwai da kuma akan ba tsakanin mu halitta su babu wani abin da Allah ya halitta a ƙasa wala fi sama haka nan babu wani abin da Allah ya halitta a sama na a ne na aljanna ne na komai da komai da ba Allah haka su sarki ma wannan shi ya zama a kan almartaba da raja ta zato alhalku ta zato almashi'a ta wato almashi'a ta wato alhalku waɗannan abubuwan da ba su ne fitaccen imani da kasa da zaran ka an ce imani da kaddara yana da fitaccen guda hudu to shi shi ke ragar alhalku na biyu alkitaba na uku almashi'a na hudu alhalku to wannan su ne fitaccen imani da kasa duk da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala yana, cewa shi ne iko ne akan kullum nan da da'a da ma'asiya Allah ne iko ne akan so son Allah ta'ala ne yasa aka aka bauta mashi ganin bayan Allah ta'ala ne yasa aka kafa kinci mun ta cikin dare sosai ba zan yi ta na Allah ta'ala ne ya ta aiwatar da mata waɗannan fassara gaji. biyu ta ce rikita ta tsara wasu da su ba shi ya sa suka ce son Allah ne ya sa suka yi shaka to tun da ke ya so ne suke ce da ya gare su kenan to tun da gudu asara lau sha Allah ma a karfan wala ada wala wala ne بس بتنحو اللي بيجي شجع لامسه لو شاء الله إلا الله تعالى ما أبدا ما أكره كلامه من شركنا شركة تكره لنا شيء أبسه إلا الله تعالى أتوبى من شركنا أجلت من سلسة ميتا شركة شركة تطلق أخيك وعطانا في مرياد لنا شركة شركة الله تعالى كلمة كلمة تقول ما أعلم أنه تزرد شمتا كبير بل إدانا يتعد فاتح شمتا ba kan karfin mutum Allah ba kan karfin yayi ba ya kafirci kuma Allah da ala ba ta kafirci yake shi ta aka fara wannan mashi'ar da dan dama kuma a lokacin da ka da su guda biyu babu wani wanda ke jin yaran da zai tubuce ta da zai ne ke ne tare da wani da zaran ta da irin na hunna malikar Allah shi ke da mallakar mulki mulki gaba ɗaya na Allah ne shi ke mallakar mulki tuki mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka dama eh amma da ran ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so sai mun tambaye wannan Allah da kanka kenan wanda Allah da kanka kenan kamar da ran ka ce tara tuki mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka dama dan da wani abu sai da shi da wanda ka dama to da wanda ke da kowa بل بني بابا يوضع خاطر بني بابا يوضع مين ومع ذلك جد ذلك فقد امر بالعباده فقد امر العباره بطاعته يا امر كده انت تبين كان شمس شنو وطاعه رسلي كما ما نزلوش بيوم يا نهار ان اخيره كما يا هنا في صحابه مش kenan yanzu mutum da zai ce ya dogara da kaddara ai Allah ko shi da kuɗin alhamdu Allah ya rubuta ko shi kuɗin ku wannan Allah ya faɗa shi ko shi sai haka yanzu shi ba a duk idanu shi zai tsaya cikin shi da mutanen hannun yadda ya ce Allah ya ɗaga haka kuma Allah ya aljanna kuma ya yi abin da ake nuna ba a saka hujja da kasa ita yi na da ake nuna ba da Allah ta'ala ya rubuta masa ya arzikin ta ba to me ya da ta mutum ya zama tsaya da kuma shi na lafiya a Allah ya kaddara masa abinci sai ka ci shaɗa lafiya a Allah ya rubuta masa abinci to ba Allah ya rubuta koyuwa kai ke nan da a kaga rubuta da mutum da zai ta Allah Allah ta'ala da ya rubuta masa aiki da masa aiki da masa kamar da na ci suna ya rubuta yana yin amma ake ya hana su kuma fada musu sanan ba da su da tsakanin kasara da sunna wani da hana yin zubin mutake shi Allah mara kusa yana kan dukkan masu jin tsoron ka yanzu mutum yin yana kan dukkan masu fada yanzu mutum yin yana kan dukkan masu adalci da yau da halin da jira amalu ya amina salihat yana yarda ya yarda dukkan wata mutum da imani da yi sallah sanan Allah ta halaye shi ta tabi mutumin da ya kore Allah sukar yarda yake ai Allah ba su ba ya ba da dukkan lamba wannan ba su da da akwai wanda yana tun da da akwai ga duka Allah ta'ala yana da shi ta yarda sai lissa ba da abubuwan da sun yi Allah zai yarda da su sannan da suka da suka da ba yana yana nuna muku kenan ko ya inda sannan shi da kuke yana da suka da ya kuke yana da suka da da da ha dan ya tabbata da kanka yake radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu kuma da gaskiya mun ke sa ya Allah ya bada mutum a kai gobe wa in tashkuru yarda lakum ko yarda lakum ko yarda lakum ko da shi wala yadda kafirin Allah ta'ala ba ta kai wala yarda an kallu kafirin Allah ta'ala bai da dukkan wanda suka fasike ba ba ya bar su wala ya amur fasha Allah ta'ala ba ya amana da abin da yake fasha duk abin da yake ya kafanta ya yi mana ni ayyuka ko na maganganu shi ya fasha wala yarda bai da mutum da yarda ba ya fasika kafirin ولا يحب الكفار يعني الله تعالى بيت الله ولذلك سائلين حقيقة باوي ما شو أيضا لك أيضا ثاني أحاديث المكذبة باوي مش أيضا الله والله خالق أفعالهم أما شو يقول ده يحب أيضا بس كيفية ما تتعيدا والأجل أنت شو باوي سواء شو لا هو المؤمن شو لا شو باوي أقوم والكافر بكافر ko kaga dai da mali wala da kala بنفس مثل والبر أتم بنية والكافر أتتنا للبقرة والمشري أتم سلة والشعب أتم لأجل بل وذلك قدرة على عمله باي سنة بإيكو أكن أبدا في العبادة إيه باي سنة بإيكو أكن أبدا في العبادة ما الله تعالى يثبت لك بإيكو يقول الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فنحن لا تتكلم كنا لا إيكو ya lalu irada kuma suna da nufi turidina arda duniya ya lalu yubin a ai suna suna turidina arda duniya man kana yubin ajirata a zana da irada ce kuma suna da kudura bayan suna da kudura bayan suna da irada wallahi khaliquhum Allah kuma shine mahalicin su wa khaliqu qudratuhum shine mahalicin ikon da suke da shi wa iradata wa iradatuhum shine mahalicin mutum da suke da shi kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ce

amma ya ba ku sha'u ba abin da za ku so ya kasance illa an sha Allah hada akwai sai da Allah ba da sunna kira kuda bai da kuda eh? suna da yana da kuma a da ba sai zan bai da kuda Allah ta'ala da ba da da da Allah ta'ala ala ko da da da ala mun ya sanin cikin sai da mutum yana da kudura yana kuma da irada ba da ta'ala wata bakar ko ta bilu na hawa duniya wallahi bilu da akhir da kudura baya da irada baya suna kan kudura Allah da kudura irada Allah ma da sarki to nan sai su da mutum da hadisi sai da kashi da gobe ko da baya kaza da ta ada da shi ba kuma Allah ta'ala ya tabbatar da shi wasu mutum aka fasu suka ce mutum Allah da ne shi ta da aka sa wasu da ce Allah ta'ala yana da mashiya bayi ba da mashiya dan wanda kuma suka ce Allah shi da mashiya bayi ba da mashiya kuma bayi shi da mashiya Allah da mashiya a cikin Allah kuma da jama'a kuma Allah na da mashiya bayi suna da mashiya Allah yana da irada bayi suna da irada mashiya bayi da irada bayi ta ce da ta alama da sarki ta fi ta sai ta alama da sarki ta kafa da wa hadi da yake mun kana wannan daraja ta ji wa take nan al-mashi'atu wal khalq yakadibu da ammatu qadariya da za a ɗaya da lamman ɗan a sun sun kada ka da ke da da ke da Allah ta'ala yana da mashi'a da ke da Allah ta'ala yana da halitta in ga sai bambanci da can da ko da ilimi da kitaba mai nan ne dan da kaje da kaje su ne suka koyar amma wannan ta biyu almashi'atu wal khalqu har amalan su ba ta amince Allah ta'ala shi الذين سمى من النبي صلى الله عليه وسلم المجوس هذا الأمة ولما من قال صلى الله عليه وسلم وكراته سورة المجوس ولا الأمة الله يسوي محمد عبد الألباني عندك حديث عن الشيخ الثاني رأي أبو هريرة ويغلو فينا قول من حيث بعد طب هو الشيخ الثاني saboda da Allah ta'ala ba ta da shi sai ta kaga tsaya ba kuma bai shi kuma jabariya ko ruwan su kenan shi shoyin su sai su da gara da shi ne alhuru tabawu da hadd ni da gara da shi ne na hada da ba wurin tabbatar ma da Allah ta'ala al-mashi'a akan tabbatar ma Allah ta'ala da shi'a hatta sana bil ardh da ratu hatta ta ce shi ba ta da da wasu ya hin suka da wani ba kawai sun ji ji shi ta kai ga mun fara muka ci a ta bangare ne bangare na farko sun tabbatar da Allah ta'ala al-mashi'a da al-khalq al-mashi'a da tabbatar da al-mashi'a da Allah ta'ala ko suka kore da gabani sai da gabani su kuma kadariya suka kore ta da Allah suka tabbatar da ita da bayi in da wannan ayar da muka karanta ne man sha'a minkum an yastaqim ta tabbatar da mashi'a da da mutane wa ma ta sha'una ta tabbatar da mashi'a da da halittu dai in ya an yasha Allah ya rabu alami ta ga da shi Allah Allah ba ta yi in ba shi da halittu da rabu ita ce zaka daga da da Allah ummatan zaka ba wa ta da dole da shi alalin da ba wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi sai fitarwa daga ayyukan Allah da Allah da bai bai saka suka fitar da shi kana ha